ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو sha شاد يرقى وتر رمضان na wannan shekarar ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina za mu ci gaba daga inda muka tsaya Mita na alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan majalisi jiya an karanta ayoyi da suka shafi ɗaya daga cikin manya-manyan hukunce-hukunce wanda Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta shine abin da ya shafi annas wato shafe wani hukunci da kuma maye gurbinsa da wani hukunci wanda jiya mun yi bayani akan hukuncin nasu da kasancewar shari'a ce ta Allah da kuma waɗanda suka ƙaryata haka din suke danganta ma Allah maɗaukakin sarki abin da yake ke dace da Allah ba na cewa idan an tabbatar da annas ko tamkar an danganta ma Allah maɗaukacin sarki rashin sani ne na wani abu wanda ya kamata ya sani bai sani ba sai daga baya amma kuma hakan ba gaskiya ba ne suna kauce ma tabbatar da annas ne saboda gudun cewa in sun tabbatar da shi zai nuna cewa wata shari'a za ta shafe wata shari'a su kuma ba su yadda a shafe shari'ar da aka saukar musu ba hakanan kamar yadda muka yi bayani a baya shi nafs din nan akwai annasku a cikin alkur'ani tsoron alkur'ani akwai kuma annasu tsakanin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda annasu a cikin alkur'ani kashi uku ne shine na farko a shafe karatu kuma a shafe abin da yake na hukunci ne na karatu wanda mun yi bayani akan hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda take cewa daga cikin abin da suka kasance suna karantawa a alkur'ani mai girma shine tsotso goma shine wato wanda yake haramta ta ga mata wacce ba uwarsa ba sannan kuma sai aka shafe wannan da tsotso guda biyar take cewa waɗannan ayoyi mun kasance muna karanta su a cikin alkur'ani mai girma amma yanzu babu su to kaga wannan an shafe karatu kuma an shafe hukuncin sannan kuma akwai eh, shafe eh, hukunci sannan kuma karatun yana nan kamar yadda muka yi bayani akan abin da ya shafi takaba na mata wanda tsawon shekara ɗaya ne Allah ya shafe shi zuwa wata hudu da kwana goma wanda an shafe hukuncin amma kuma karatun yana nan ayar tana nan ana karanta ta akwai kuma wanda yake kashi na uku shine a shafe hukuncin a shafe karatun <clears throat> amma hukuncin kuma yana nan ana aiki da shi kamar abin da ya shafi wato jefe ma'aurata idan suka yi zina wanda sai na Umar radiyallahu anhu yake cewa lallai mun karanta daga cikin abin da Allah ya saukar ma da annabinsa wata aya ta alkur'ani cewa da ma'auraci namiji da ya mace idan suka yi zina to a jefe su a shaikhu wa zana ya farzu minhum alfattata na min Allah wallahu azizun hakim ce wannan ayar tana nan muna karanta ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da ita sannan mu ma mun yi aiki da ita a bayansa in ba ma dan kar wani ya zai ce Umar ya rubuta wata aya ta alkur'ani ko ya yi ƙari a cikin alkur'ani da ya ce da na rubuta ta don haka kada hukuncin yana nan amma babu ayar ba a karanta ta to haka nan akwai alkur'ani ya shafe abin da ya zo a sunna ko kuma sunna ta shafe abin da ya zo a alkur'ani ko alƙur'ani ya shafe wani abu na alƙur'ani ko kuma sunna ta shafe wani abu na sunna wannan duk yana cikin nau'i nau'i na annas kuma daga cikin abin da zai zo a nan bayan an tabbatar da wannan shine fuskantar gabar da ake yi farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka wajabta masa sallah ba maka yake kallo ba ma'ana ba ka'aba yake kallo ba yana kallon baitul maqdis da yi hijira daga makka zuwa madina ya ɗauki tsawon wata goma sha shida ko kuma wata goma sha bakwai yana fuskantar bai wannan alƙibla ta baitul maqdis kafin Allah maɗaukacin sarki ya musanya mushi cewa ya karkata ya fuskanci ka'aba wacce ita ce alƙiblar annabi ibrahim to kaga tun farko da sun tabbatar da nasin cewa akwai shi to kaga za su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan kuma shafe fuskantar alƙibla yana shine kusan hukuncin farko da aka fara shafewa to wani zai ce lokacin da yake maka ina yake kallo eh, yana yana kallon ɗakin Allah amma a tsakanin ɗakin Allah ɗin yana fuskantar inda yake wato baitul maqdis ne yankin sham shine wajen eh, yakan fuskanci wajen da yake ana kiran shi eh, a rukunin shani eh, ɗakin Allah yana da kusurwa guda hudu akwai a rukunin yamani shine wannan kusurwa wacce take kafin a kai inda hajarul aswad yake akwai kusurwa ta hajarul aswad guda biyu kenan to kusurwoyin da suke bayan hajarul aswad wanda kuma suke bayan rukunin yamani guda biyu su ne a rukunan ashariyai ne ne inda wannan indararo yake a ɗakin ka'aba inda ake cewa indararo yana ɗakin ka'aba ko wani waje da za ka gan shi haka in wasu alazai sun je su ce sai sun kalli wajen sun yi addu'a ko in an yi ruwan sama ce sai sun sha saboda suna ganin akwai wani bambanci tsakanin shi da wani abu wanda babu komai a almuhim wannan gefen na asham nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fuskanta har ya dawo madina yankin sham yake fuskanta ita ce alƙibla ta annabawa na banu isra'ila to da Allah ya tashi jaraba banu isra'ila sai ya ce to ya musanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sham ya juya ya fuskanci ɗakin Allah ko to wannan sai ya zama wato jarabawa da su bani isra'ila to tun wannan da ana magana annafs ne shi yasa wannan wannan matsalar za ta zo a cikin waɗannan ayoyi da za a karanta yau wanda kuma za mu ji bayanin su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mu akan abin da yake daidai an turi nuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونهم من بعد إيمانكم كفارا أبدا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah maɗaukacin sarki yana wato kwaban al'umma ta mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan wani mummunan hali na bani Isra'ila shine wato tambayar annabawa tambaya ta ƙurewa ko tambaya ta wato sai an kai mutum bango an nuna bai san abin da yake yi ba ko kuma tambaya ta rashin yadda eh to kaga lokacin da a baya Allah madaukakin sarki ya ce annabi Musa ya ce Allah ya ce su yanka saniya kaga zai suke wannan tambayar wata irin saniya yubayyin lana ma yubayyin lana ma ubayyin lana kaga da a ce sun amsa sun yi biyayya da abin da aka umarce su ba tare da tambaya ba duk da ba a kai haka ba haka nan a baya sun tambayi annabi musa cewa su suna so sai sun ga allah kaga duk irin wannan tambaya sai ta nuna rashin yarda da rashin gamsuwa shi yasa allah maɗaukacin sarki sai ya yi jan hankali da hani ga wannan al'ummar cewa an turiduna an tas'alu rasulakum kama ila Musa an qabl shin kuma kuna so ku tambayi manzon ku ne wanda aka aiko muku kamar yanda aka tambayi annabi Musa gabanin sa tambaya wacce take ba ta neman sani ba tambaya an ta neman sani ne wannan babu laifi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ah, zaruni ah, ma tarattukum ya ku tsale ni akan abin da na bakku akai to fa inna ma ahlaka alladina min qablikum kasrata masaili domin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine wato yawan yawan tambayoyin su ga annabawa yawan tambaya ta wuce iyaka ko ta nuna ƙurewa ko ta nuna gazawa shi yasa ko da a ce ɗalibi ne malami ke karantar da shi a makaranta in ya fiya tambaya in za ka ga malamai sun wace ko da ce tambayar da yake ta neman sani domin za su ganin kamar yana raina abin da ke hannun su ko kuma yana so ya nuna gazawasu. Ah, shi ya yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ban taba ganin mafi alkhairin mutane fiye da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace tambayoyin da suka ma annabin Allah kwaya goma sha biyu kuma duk suna cikin alqur'ani yasalunaka anil khamri wal maisir yasalunaka anil yatama yasalunaka madha yunfiqun yasalunaka anil anfal duk tambaya ce ta neman sani kuma Allah yana ba su amsa sai ban taba ganin mafi alkhairin mutane kamar sahabbai ba yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma har sun kasance ba sa son su tambayi annabin Allah sun gwammace wani mutumin ƙauye ya shigo ya tambayi annabin Allah abin da su suna jin nauyin tambaya sai a bada amsa kuma har wasu ma suke cewa dalilin saukar wannan ayar wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ya tashi yayi huɗuba, ya ja hankalin sahabbansa ya karantar da su sai yake cewa a cikin hudubarsa ya ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykumul hajja fa hujji yace ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji don haka ku yi aikin haji sai wani mutum ya miƙe cikin waɗanda suke sauraro yake ya rasulullah a fi kulli ab kaga tambaya ta yace kowace shekara ke ne annabin Allah sai yayi shiru bai ba shi amsa ba ya sake cewa ya rasu lalla a fi kulli am kowace shekara za mu yi aikin hajji ya sake yin shiru har sai da aka yi haka kashi uku sai nan za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ne tambayar nan yace gani nan yace inda na ce eh kowace shekara to wajibi ne kowa kowace shekara sai ya aikin hajji shi yasa na yi shiri kuma inda a ce an ce kowace shekara sai an yi aikin hajji ba wanda zai iya a ce duk shekara ce ta je ta aiki haji yanzu yadda kuɗaɗen nan suke canjawa da aikin haji tun yana kaɗan kaɗan yanzu za an ce ana magana miliyan takwas ba zai kira miliyan takwas duk shekara ce a ce kowa da kowa kuma wajibi ne akan kowane mutum haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kyale ni akan abin da na kyale ku in dai ban ce muku wani abu ba to ku yi shiru kawai shine ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya' in tubda lakum tasu'ukum kada ku tambayi abubuwan da idan abu ya zo kuma an ta zo muku za ta kuntata ku kamar yadda wani mutum wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin masallaci yana hudu ba yake cewa babu wani abu da za ku tambaye ni matukar ina tsaye a nan face sai na ba ku amsarsa duk abin da za ku tambaye ni ce a yanzu zan ba ku amsar sa sai wani mutum ya tashi kawai budan bakin sa sai yace ya rasulullah aina abi sai yace ya annaban Allah ina ubana yake yace inna abaka uban ubanka yana wuta haka da bai tambaya ba shi ya taso bai samu sa da ya mutu ana ta abin nan cewa ai uban shi ya mutu da ya tashi sai ya tambaya ko ina mahaifina yake yace mahaifinka na wuta haka ai da bai tambaya ba to ire-iren wannan tambayoyin aka hana kuma irin su ne ahalin kitab suka yi tamma manzo Allah sallallahu alaihi wa suna tambayin su tambaya ta nuna kurewa yas'alunaka anir ruh sun tambaye ka akan rai ka mana bayani akan menene rai to rai kan waye san al'amarin rai in ba Allah ina ran mutum yake a cikinsa ko a zuciyarsa ko a ina rai yake a jikin nan adam ai tambaya ce ta ƙurewa Allah yake ka ba su amsa qul ruhu min amri rabbi ai rai al'amari ne na Allah ba wanda ya isa ya ce zai ma fashin baki na gamsarwa kan inda rai yake yasa an sai ka ga yayi kin tibe ya ko saboda haka rai ba wanda zai ce ga inda rai yake kuma yaya rai yake a'a dangar jiki ne tsoka ne a'a wani abu ne wanda yake tsuguno a jikin ɗan adam ko wani haske ne ko wani ba wanda zai ce ma gashi duk wanda zai gaya ma maganar rai sai dai ya saka mata wata yasa Allah yake ku bari al'amari ne na Allah kuma suka tambaye shi yasa alunaka an bil qarnain sun tambaye shi wani sarki wanda ya kewaye duniya Allah ya ba shi mulki ah, manzo Allah ina ya sani tunda bai zamani da shi ba haka Allah ya saukar musu da ayoyi to irin irin wannan tambayoyin suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wai suna so su kore shi su nuna gazawarsa ko shi ba annabi bane to ne Allah ya ce to kuma kuna so ku yi tambaya ne irin tambayoyin da banu Isra'ila suke ma annabin Allah wasu mutane guda biyu suka zo suka tambayi annabin Allah suka ce abin da muke so muna so sai ka saukar mana da mala'iku mun gansu ido da ido kafin mu ba da gaskiya da kai kuma wannan dutsen wasu mujirtan mata suka ce wannan dutsen na safa da marwa da muke gani muna so sai kamiyar mana da shi ya zama zinare muna ɗiba da hannunmu sannan kuma mu ba da gaskiya da kai a da me suka yi da za a mayar musu da dutsen safa da marwa zinare da bautan gumata. ai ba su cancanci a musu haka ba shi ne Allah yake kwaban al'umma yake cewa kada ku dinga yawan tambaya kamar yadda banu Isra'ila suka tambayi annabi Musa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya fi kowa laifi a cikin musulmi haka yana da kyau mu kasa kunne mu a azamin musulmi na jurman wanda ya fi kowa laifi a musulmi man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurima min ajli mas'alati wanda ya tambayi wani abu wanda dalilin wannan tambayar akan abin da ba a haramta ba sai kuma ya jawo aka haramta ma mutane wannan abin saboda tambayarsa a wata tambayar tana ballo rikici ne to gara ma ta yi ta aiko saboda haka ana ladabtar da mutane ne cewa ga ladabi in tambaya ce ka yi tambaya wacce take ta neman sani kuma sanin abin da yake ne amfani ba mara amfani ba yasa nan ne muke jan hankali musamman masu irin program na ramadan din nan abu ne mai kyau a dawo da mutane a dinga karantar da su a sanya musu tambayoyi a sa kyaututtuka kamar yadda ake a gidajen rediyo uniki da waye amma ba a dinga tambaya mai ma'ana sai a tambaya a ce nawa ne sadakin annaba adamu da hawa a samu ma ma'ana haka ko ko kuma waye waliyin hawa'u waye waliyin adamu irin wannan tambayoyin sai a dinga wasu tambayoyi na ƙurewa wanda a yi ta kiran waya ana kashe kuɗi a waya da abin da bai da amfani saboda haka irin waɗannan tambaya a sa tambaya na ilimi kuma mai sauƙi har karantar da mutane ake so a yi kuma ana so su karkata su dinga sauraro ma'ana su mayar da a tambaye su akan alƙur'ani sura nawa ne a cikin alƙur'ani wata sura sai aka saukar ma manzo Allah abin da aka sani ba sai ka tambaye mutum abin da ba a sani ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina aka aike shi shekara nawa ya yi, yaushe aka aiko sa yaushe aka saukar masa da kaza ina wannan tambayoyi da za su amfane mu duniya da lahira ko mai sunan mahaifinsa misali mai sunan mahaifiyarsa yaushe wata shekara aka yi yakin badar abubuwan da muke da bukatar mu san su a cikin addinin mu su tsare mu shi ya kamata a sanar da al'umma amma ba a yi sai a gama wannan ramadan ku din da yake amsa tambaya kaɗan ba duk sauran tambayoyin su ma masu karanta tambayoyin masu rubuta ba za su yi ansa wannan tambayoyin ba ba za su yi ansa ba ce ma sura nawa ne a cikin attaura ai na gwamnati da surorin da suke cikin attaura da wanda yake gabana ke kamata na san surori nawa ne a cikin ko misali menene sunan karan ashabul kahf <laughs> alaka ta da sunan karan ashabul kahf to ko kuma a'a alƙalamin da aka Allah ya rubutu da shi da wani irin itace ne alƙalamin ne aka yi irin waɗannan abubuwa ne da ba zai tsare da halal da haram ba to tsarin tambaya abin da yake mai amfani ne a gare ni ya fi amma mutum yana iya tambaya wani lokacin zai iya yin tambaya a cikin al'umma hukunci da shi ya sani yana ganin al'umma ba su sani ba yana iya tambaya dan al'umma su sani wannan babu laifi yana ganin al'umma suna sakaci da wani abu sai ya ce to da Allah akramaka Allah menene hukuncin kaza shi ya riga ya sani amma saboda ya ga wasu kila suna sakaci da wannan abin sai ya yi tambaya domin tambayar ta amfanar da wanda ba su sani ba kaga wannan abu ne wanda yake mai kyau to amma dai tambaya ta kurewa wani ya zo sa malami a gaba ya ga karshen sa sai to akram kallahu abinda muka ji an ce kaza yace kai ya ce to an rasa babin tambaya har sai ya sauke ce an rasa babin tambaya saboda haka tambaya ana yin ta ne dama don neman sani ko Allah ya ce ayi ayi tambaya Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma abota sani in ba ku sani ba abu ne mai kyau mutum ya yi tambaya amma in tambayar mai ma'ana ce shi yasa Allah ya hane su anan Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad ballasawa sawa'a sabil ai duk wanda ya musanya imani ya karɓi kafirci to wannan lallai ya bace ma hanya wacce take madaidaiciya saboda haka su sun bar abin da yake alkhairi ne na imani sun koma suna ɗaukan abin da yake wanda yake ba da amfani sai Allah yake wato gargadi har ila yau ga muminai cewa su nisanci kafiran nan su kiyaye Allah yake wadda kafirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara ai burin burin waɗanda suke da yawa daga cikin ahlul kitab burin su da kwadayin su shine law yardunakum min ba'di imanikum kuffara su su sa ku yi ridda bayan imanin ku ku bar imanin ku koma kafirai babban burin su kenan ba dan komai yasa suke da wannan burin ba hasadan sai dan hasada Allah ya raba mu da hasada hasada mummunan abu ne akwai hasada kala biyu akwai hasada mai kyau akwai mara kyau hasada mara kyau ita ce ka yi burin abin da ke hannun waninka ya gushe ko ya koma kanka ko kuma ma ya rabu da abu wannan hasada ce mummuna shi ne Allah ya ce min shari hasidin idza hasad mutum yana ganin ka cikin koshin lafiya yana ganin ka cikin nutsuwa yana ya ce ya Allah ba ma sai ya Allah ba ya dinga ma mummunan fata akan abin da kake da shi Wannan wannan shine mummunar hasada da ba a so akwai kuma hasada mai kyau a hausance ta iya cewa tashi amma kyashi ne mai kyau don a larabcin ma kyashi ake nufi shine ka ga wani yana cikin rayuwa kyakkyawa ta alkhairi ka yi burin kai ma Allah ya sa ka yi rayuwa irin tashi misali ka ga wani Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dukiya yana ciyar da mutane yana gina masallatai yana taimakon addinin Allah ya Allah yanda ka ba wani dukiya yana wannan alkhairin ni ma Allah ka ban dukiya in yi alkhairi fiye da nashi ma wannan ba hasada ba ce wannan kyakkyawan abu ne kwaɗayi ne shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fitnatayn bai halatta a yi hasada sai a abu guda biyu shine na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya yana ciyar da ita domin Allah to kai kwaɗayin kai ma Allah ya ba ta dukiya ka yi irin abin da yake ko fiye haka nan da mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi alƙur'ani yana karanta shi safe da yamma yana bautan Allah ka yi burin Allah ni ma ka sa in zama irin wannan makaranci kamar yanzu yadda za mu ga wasu makaranta kamar yanzu uwa ta dinga ganin yaro ya Allah ɗanin na ka sa ya zama ne karatu kamar su dai haka da kake musu a'a wannan kwaɗayi ne da buri ko ko a'a Allah ya sa ya taso ya zama kamar irin wane ne aikin alkhairi eh kana burin irin abinsa ne amma ba da niyyar abin nashi ya rushe ba to irin wannan babu laifi to su kafirai musamman ahlul kitab hasadar da suke muku shine addinin da kuke da shi na gaskiya da wannan annabin da Allah ya aiko shi kuka ba da gaskiya da shi ku bar wannan annabin ku rasa komai sai Allah ce hasadan min inda an kufi min ba'di ma tabayyana lahum al bayan gaskiya ta bayyana tun da su ba karbi gaskiyar ba to kuma kar ku karba duk kurasa gaba daya Allah yake waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wai kwadayin su da burin su shine ku kafirce kamar yanda suka kafirce sai a zo a zo daidai da ku da ku kun zama daya tunda sun kafirce ma annaban Allah kuma ku kafirce ma annaban Allah wannan shine burin su shine Allah yake wadda kadirun min ahli kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara kuma ba za su taba yadda da musulmi ba matukar bai yarda ba Allah yake walan tarba ankal yahudi walan nasara hatta tattabi millatahu duk biyayyar da zaka musu da abin da zaka musu wallahi in ba barin addini kai ba ka koma ka zama irin su ba to ba za su taba yadda da kai ba ko ne zaka musu su dai su ka bar addinin nan ka koma wancan addini to sai Allah madaukakin sarki ke hakurtar da annabinsa wannan hakurtarwar ya shafi kafin a wajabta jihadi Allah ce fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri duk abin da za ku gani daga gare su ku zamanto masu afuwa ku zamanto masu yafiya har sai Allah ya zo da al'amarinsa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai gani da yana makanna yana sallah a farfajiyar Ka'aba kafirai suna nan suna dariya aka je aka ɗebo tumbina na na na taguwa da aka yanta aka zo aka zazzage masa akai yana sujjada amma duk da haka ya haƙuri shi ne fa abu wasu shi Allah yake cewa ah, lallai za ku ga abubuwa da yawa daga ahlul kitab da kuma mushrikai wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira za ku ga cuta mai yawa da munginawa sun mungina ma annabin Allah sun kuntata masa amma duk da haka Allah yake cewa fa'afu wasfam ku yi haƙuri ku yi yafiya hatta ya lahudi, Allahu bi har sai Allah ya zo da al'amarin sa shine Allah ya ɗaukaka ku a kansu ko Allah ya wajabta jihadi ku fito ku kare kawunanku ku kare addinin Allah wannan muzguna wanda suke muku su kasa muzguna muku din to shine Allah ya zo da al'amarin nasa kuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne akan komai sai Allah ya ba su abin da za su riƙe wanda shi ne zai daɗa ƙarfafa su ya kusantar da su ga Allah ya ɗaukaka su Allah ce wa ajimu salata kuma ku tsaye da sallah ma'ana ku kiyaye kan sallar nan sallar nan ita ce babban al'amarin da zai kusantar da ku ga Allah maɗaukakin sarki wa atu zakata kuma ku ba da zakka ku cire zakka ta dukiyar ku ku bayar domin tsarkaka ne da dukiyar kuma yarda ne a wajen Allah maɗaukakin sarki wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ga wata babbar bishara duk wani abu da kuka gabatar makawunan ku in sallah ce kai in azumi ne in sadaka ne in kyakkyawan aiki ne in biyayya ga iyaye ne duk abin da kuka yi Allah ya ce tajiduhu inda Allah sai kun same shi a wajen Allah duk aikin da kai ni karantarsa sai ka da ladan shi a wajen Allah madaukakin sarki in dukiya ce ka kashe sai Allah ya musanya wacce ta kika yawa idan sallah ka tsaya kai Allah madaukakin sarki sai ya baka cikakken lada da minti ma duk aikin da bawaye Allah yana yana yana rubanya masa to Allah yace idan kuka yi wannan za ku samu lada cikakke a wajen Allah madaukakin sarki inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki wato mai gani ne akan dukkanin abin da kuke aikatawa sai Allah ya sake da'awa magana akan Yahudu da Nasara Allah yake cewa daga cikin irin maganganun da suke na buri da ƙarairai wa ƙalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ba mai ganin fadar Allah ba shiga sararin samaniya ya je ya shiga aljanna sai inda yahude ne ko ga nasara duk wanda ba addinin yahudanci yake ba ko nasaranci ba to ba zai shiga aljanna ba ko sai aka musu tambaya Allah yake cewa to annabi Ibrahim wanda Allah ya aiko su kuma kuke cewa uban ku ne uban annabawa shi wani addini yake tunda shi ya zo gabanin yahudancin da nasaranci shi kuma ina zai shiga in sai su bada ansa annabi ibrahim shi ma ba zai shiga aljanna ba kenan Allah ce ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyan shi da annabi ibrahim ba yahudi bane ba ba nasare bane shi ma ba zai shiga aljanna ba kenan kuma alhali shine baban annabi ishaq ma'ana shi shine kakan Yaqub wanda kuke cewa ku ƴaƴansa ne ko sai ku shiga kenan kakan ya koma ba inda zai Ba <laughs> ga tun daga nan an warware musu saboda haka duk wanda yake mai ta Allah ne kamar yadda ayoyi suka gabata innan ladina amanu wal hadu wan nasara was sabiina shi shine man amana billahi wal yawmil akhir ba wai sharadin bane ya zama da yahudi ko ba tsari? a'a imanu billahi wal yawmil akhir ya ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe ko daga wani irin jinsi ya fito ko wani annabi yake bi in dai ya ba da gaskiya da Allah da ranar ƙarshe kuma ya gaskata a littattafan Allah da manzanninsa to wannan shine zai samu rahamar Allah shi yasa waɗanda suka ba da gaskiya da annabi Nuhu alaihi salam su ne suka kubuta wanda suka yarda da shi suka shiga cikin wannan jirgin ruwan nasa Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa kali fa an je na anjaynahu na ma'ahu fil kulki muka tsirar da su da shi da waɗanda suka da gaskiya da shi Haka wanda suka ba da gaskiya da annabi nuhu shi yanzu yahuda da nasara a ina za su sa su kuma ba su ga aljanna ba haka nan wanda suka ba da gaskiya da annabi ah, hu عليه السلام ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه da annabi salihu wanda suka ba da gaskiya da shi da annabi ibrahima wanda suka ba da gaskiya da da ma sauran annabawa duk wanda suka yi imani da wannan annabawa din ai sun cancanci rahamar Allah haka kar ku takaita shi ku ce sai da da ko ba tsari. sai suna iya suka ce to ai kuma musulmi kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi eh ai dukkanin annabawa musulmai ne duka sun miƙa wuya ga Allah haka kuma ku miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki sai ku zama musulmi kamar yadda suka zama kamar yadda waɗannan almajiran annabi isa ɗin suka ce amanna billahi wa shahadu annana muslimuna yace mu musulmi ne ai al-islam musulunci shine ka miƙa wuya ga Allah karka ja da Allah karka danganta ma Allah abin da bai dace da shi ba wannan ai shine musulunci ai haka annabi Isa ya miƙa wuya ga Allah haka nan annabi Ibrahim iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin da Allah ya ce ka miƙa wuya ya ce na miƙa wuya ga ubangijin talikai annabi ibrahim Aka ko su ma din da za su zo su yi islam su miƙa wuya ga Allah su karɓi abin da Allah ya saukar su yi aiki da abin da Allah ya saukar a cikin littattafansu na gaskata abin da ya gabata aka sauke musu da kuma gaskata abin da zai zo na annabin da ya zo su gaskata shi shikenan sun samu kuɓuta da tsira. ya Allah yake wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce tilka amaniyuhum wannan burace burace nasu ne kawai eh haka suke rayawa a zuciyarsu suke gani suna gini ne akan iska kawai duk wanda ya gini akan iska bai da tubali ya yi ginin banza shine Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin fa haba'an mansura duk abin da suka aikata zai zama kamar kura ne kawai suna ganin sun yi aiki amma babu aiki ba lada a wajen Allah Allah yake kun ka bera musu ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama hatu burhanakum in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi to ku kawo dalili akan haka eh ku kawo dalili akan haka in dai da gaske kuke yi ina dalili babu dalili sai burace burace Allah ya ce bala lalle al'amari dai shine na gaskiya man aslama a ganzo magana man aslama wajhahu lillah wannan man na ne isiyaki al-isbat ma'ana abu ne da aka dunkule shi aka ce duk wanda ya miƙa wuya kowaye shi da haka ba za ka lokaci don haka yanzu misali a ƙarshe din nan ko balarabe ne ko mutumin china ne ko mutumin farisa ne ko mutumin ina ne man aslama kowaye in dai aslama ya miƙa wuya da allah ya ba da gaskiya da allah wa huwa muhsinun kuma yana cikin masu kyautata aiki ga Allah da haka da sharɗin ihsan al-ihsan shine mutum ya kai kololiyar daraja wajen biyayya da Allah bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin to sai Allah yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina cikin musulmai haka al-ihsan ya kyautata aiki ga Allah ya tsarkake zuciyarsa kuma ya yi aiki bisa karantarwar annabawan Allah da littattafan Allah wannan shine ihsan Allah ya ce to duk wanda ya yi haka falahu ajruhu inda rabbi kaga ba bai guje ba ba na tsare ba yana da ladan shi a wajen Allah madaukakin sarki wala khawfun alaihim baya tare da tsoro ba tsoro a kansa wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki abin mutum ba sa tsoro shine ba sa fargaban abin da za su je su samu a wajen Allah maɗaukacin sarki kuma ba sa bakin cikin abin da suka bari na duniya domin abin da za su samu a wajen Allah ya fi musu abin da suka bari a duniya kun inda Allah ya abin da ke wajen Allah ya fi alkhairi wa ma inda Allah khairun wa abasa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna abin da ke wajen Allah shi yafi alkhairi gare su walal akhiratu khairun laka min al wani abu da zaka samu a duniyar nan wallahi abin lahira ya kuma shi duk wata ɗaukaka da mutum zai samu a duniya in dai zai kaskanta a lahira ko ya yi hasara banza ɗaukakar lahira ta fi ta duniya haka duk abin da mutum zai nema ya nema abin da yake wajen Allah ne ya fi na duniya mai gushewa ne mai karewa ne duk matsayin da mutum zai taka a duniya na wallahi wata rana za a ce ba bane za a ce ba shi bane wani yayi amma a lahira an ta samu matsayi ba sai dai ka hanji kuma na saman shi kuma har in an shiga aljanna Allah zai ci gaba da ɗaukaka darajar mutane a cikin aljanna kana cikin aljanna ana ɗaukaka darajarka haka muna roƙon Allah ya lullube mu da rahamarsa kuma Allah ya tsare mana imanin duk wasu abubuwa da ake na jan hankali a karkatar da musulmai akan abin da yake na addini Allah ya kare mu daga wannan shari to sai Allah ya ci gaba da bayani akan yahudu da nasara wanda iso iso din ma da suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai su sai kuma suka koma isu isu din waɗannan suna cewa nasara akan bata suke zuma, suna cewa hudu akan bata to sai Allah yake wato gargadin yake yake ba mu labarin su akan haka aya daya وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون كامل كذلك الذي كذلك كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah madaukakin sarki ce wa qalatul yahud yahudawa suka ce bayan ta da sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara da suka yi wannan kashin sai suka zo kuma suka yi separation eh sai yahuda suka zo suka cire kuma nasara wa kalati yahudu laysatin nasara a zace kaga su ma nasara an raba su da wanda ba za su shiga aljanna ba sai ai nasara ba akan komai suke ba akan bata suke addinin su ba gaskiya ba ya san za a ce ma eh, kirista za su je aikin hajji da suke zuwa a jerusalem ko in sun je ba wajajen da ake kai su wasu specific wajaje ne ba ko ina da ina ba in suka je kuma yahuda wannan har wani irin kallo suke musu na kaskanci in suka je za su je wani waje a nan bai suna ce a nan ba wajen ku bane nan waje yahudawa ne ka ce ba wajen su bane ba za su shiga ba akwai wani katon bango da za ka gan shi yahudawa suna girgiza kai a gaban sa haka to kirista bai sai je wajen ba ba ya ce wannan ba naka bane wannan addinin mu naka ba na gaskiya bane naku na isa ne da ya zo da tsafi da karere ya karyata addinin da aka ku can a kai ba a barin su su shiga inda annabi suleiman ya yi bauta inda ake kiran shi a sakra inda wannan dom din yake na wannan masallacin akwai wani waje za ga kamar dutse ne haka suna cewa nan annabi suleiman ya yi bauta dan haka kirista bai sai shiga wannan wajen ba wajen bautan shi ba ce mai biya can saboda haka suka ce laifatin nasara a shai ai nasara ba akan komai suka ba sai bata kuma nasara suka ce laifatul yahudu a shai kuma ba akan komai suka ba to wai ke kan daidai kenan sai a dawo waɗanda aka kore su ɗin nan ba yahudu ba ba nasara ba su ne na akan daidai tunda yanzu kaga sun ma kansu hukuncin cewa ku ba akan daidai ba akan to mu koma mu ba abin da yake daidai ne shi ne musulunci tunda shi yahudawa sun karyata injila da annabi isa su ma da suka fusata suka ce to annabi musa ma karya ne da shari'ar da yazo da shi karya ne shi kuma musulmi da yazo yace da annabi musa da annabi isa da annabi adamu da dukkanin annabawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su annabawan Allah gaskiya ne wa yake kan daidai wanda ya ba da gaskiya da su gaba ɗaya kuma alhalin fa duk suna karanta littafin ma'ana yahuda suna karanta littafin attaura wanda a cikin attaura annabi musa ya ba su labarin cewa akwai annabi isa zai zo da cikon shari'ar da ya zo da ita sannan a sauƙaƙa musu wasu abubuwa da suka yi tsauri a shari'ar annabi musa ta hanyar zuwan annabi isa yana na cikin attaura sannan su kuma nasara suna karanta injila ɗin cewa lalle annabi musa annabin allah ne ga shari'ar da ya zo da ita yasa a yanzu da injilar da a taura da in ka haɗa su waje ɗaya shine da old testament da new testament ɗin, duka sunan da take farawa a farko ita ce wato somawa ita ce halitta ko wai in the ne, ko kun fara farkon farawa Allah ya halicci duniya shi ne farkon sura da take cikin alƙawarin da injila duka da tsohon alƙawarin da sabon alkawari ai sa ma ke kiran shi tsohon alkawari da sabon alkawari tsohon alkawari a taura sabon alƙawari injila to mai injila ya ce mai a taura ƙarya ne kuma mai a taura ya mai injila ƙarya ne duka sun ƙaryata zancen Allah kenan sun ƙaryata annabawa Allah ya ce alhalin fa suna karanta littattafan Allah yace to kazalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawli wanda su ma basu sani ba irin maganar su suka zo suna yi ka iya yiwuwa su ɗin jahilai daga cikin su ko kuma a'a mushrikan makka da suka ƙaryata annabin Allah su ma suka ce annabin Allah ba a san komai yake ba kazalika qala alladina la ya'lamuna mithla qawlihim Allah yace fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun wannan saɓanin da suke a tsakaninsu wannan ya ƙaryata wannan annabi wannan ya ƙaryata wannan annabin to Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar tashin alkiyama cikin wannan saɓanin da suke mun kan dama ba mu da wani saɓani. saboda mun ba da gaskiya da dukkan abin da Allah ya saukar da shi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi kaga ba mu mika'il mun ce babu wanmu da jibril ba wa mala'ikati wa kutubihi ba mu zaɓa a taura mun ce babu wanmu da injila ba dukkanin littattafan na mun yarda cewa daga Allah ne wa rusulihi da manzannin Allah duka mun ba da gaskiya da su la bai baina ahadin min rusulihi wa